الله musulunci muhammad nur a madadin kamfanin Nur islam islamic cassette su suka ɗauki nauyin tace muku wayannan tambayoyi wanda shak ja'afar ya gabatar a maiduguri yan uwa masu sauraro don neman ƙarin bayani za ku iya neman makan wannan lambar waya sifili takwas sifili biyu tara ɗaya shida hudu biyar ɗaya shida yan uwa masu sauraro sai mun ji ku. السميع العليم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 na farko yana tambaya ne dangane da cewa akwai wani littafi na hausa wanda wata baiwar Allah ta rubuta wanda aka sa masa suna mutuwa mafarin tafiya mutuwa mafarin tafiya yace a cikin littafin akwai al'amura da dama da suka sabawa nasoshi na shari'ar musulunci daga cikin abin da ya zo cikin littafin an bayyana cewa an halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga haske sannan kuma su khulafa'ur rashidun an halitce su daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan kuskure ne daga maganganun guda biyu kuskure ne cewa an halicci manzan Allah daga haske wannan ba gaskiya bane ba hadisi ne wanda baya da tushe baya da asali sannan kuma cewa wa khulafa'ur rashidun an halicce su daga hasken manzan Allah wannan shi ma kuskure ne ni ma na karanta wani bangare na wannan kurakure da ke cikin wannan littafi saboda haka bai halatta sayar da shi ba har sai an gyara kurakuran da ke ciki musamman waɗanda suke da haɗari game da aƙida ta musulunci na gaishe a nan masallacin ya kamata yan hizba ko yan agaji su yi ƙoƙarin hana sayar da shi yan kwamitin masallaci su dakatar da sayar da dukkan wani gurɓataccen littafi har sai bayan mai shi ya gyara kurakuran da ke ciki musamman ma dai shi wannan littafi mai suna mutuwa mafarin tafiya akwai kurakurai waɗanda suke buƙatar gyara wani na tambaya game da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me hukuncinsa bayan haka ya halatta a yi masa magana ko hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa a kashe shi ake yi ko da mutum ya tuba tubar sai dai ta amfane shi a lahira amma a duniya kashe shi ake sai dai zartar da hukuncin baya hannunka baya hannuna baya hannun wannan yana hannun hukuma ya zama wajibi hukuma ta kashe shi ya zama wajibi alkali na kotun musulunci yanke masa hukuncin kisa a kashe shi saboda shi datti ne a cikin jama'a dan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen ta'addanci kenan a ban kasa an gane ko ko da mutum ya ce ya tuba alkali ba zai ce an yafe kisan ba sai a ce to wannan tuban ta maka amfani a lahira watakila amma dai a nan sai mun kashe ka kar wani ya ƙara zagin manzan Allah wannan shine hukuncin sa idan ba a yi masa wannan ba kuma to kenan bai halatta mutane kuma su rinka mu'amala da shi ba bai halatta a bashi aure ba in yana aiki karkashin ka kamata ka kore shi baya da wani amfani datti ne shi bai kamata kana zama da shi wuri ɗaya ba bai kamata ma a rinka masa magana ba ko ya masa sallama a mutumin da baya ganin annabinka da kima to kai kuma wace kima zaka bashi wace daraja zaka bashi dan Allah a wajen ku ako wani abu mai kima mai daraja da ya wuce manzon Allah Allah tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan takardar doguwa ce wata bewar Allah ta rubuto cewa wanda ta rubuto takardar a kansa yana zuwa nan karatu don haka take so a karanta game da shi shafi biyu kaga da yawa da yawa abin da dai takardar ta kunsa ta ce ya aure ta a shekarar ta a shekara ta dubu biyu wato miladiya kenan sannan bayan ya aure ta da waɗansu ƴan watanni da ya tashi yin aure kuma sai ya sake ta lokacin kuma tana da yaron ciki kamar wata ɗaya sai da aka yi wata shida ko bakwai cur bata gan shi ba bata ga aikensa ba tana ta fama da wannan wahala ta ciki da sauransu bayan shuɗewar wani lokaci mai tsawo sai ya aika mata da kuɗi naira dubu biyar yadda sai bayani fitin nike faɗa muku to daga nan gurin bayan ta haihu kuma yarinyar ta ɗan yi wayo shekara biyu a wajensu a gidansu sai kuma ya zo ya ce zai kwace yar daga hannunsu tun da gidansu babu tarbiya ba a yin karatun boko ba kuma a yin karatun addini Da haka shi ba zai yadda yarsa ta taso a gidan ba musamman kuma tunda ita uwar ta yi aure yar yanzu tana hannun kakanninta shi bai yarda da kakannin ba yar za ta lalace don haka a bashi yarsa ta ce to amma kuma shi da yake son a bashi yar mashayi ne haka ta ce yadda ta faɗa kenan to saboda haka wai take so in yi amfani da wannan dama in yi wa mazaje kashedi na yi irin wannan halin rashin kyautawa to ai ba zan yi wa maza adalci ba idan kawai na ci gaba da yin fada daga wannan takardar takardar kawai na gani ban ganki ba ban ji bayanin ki ba ban yi miki tambayoyi na gane gaskiya ko rashin gaskiyar abin da ke rubuce ba ta iya yi wa abin nan da kika faɗa ɗari bisa ɗari gaske ne haka ne ta iya wa ɗari bisa ɗari ƙarya ne ta iya wa hamsin gaske hamsin ƙarya ta iya yi wa idan an nemi bayani daga wajensa shi kuma ya kare kansa yau haka wasu in yi masa faɗa <laughs> idan ne haka ya ban kyauta ba ai da ka'ida sai ka ji wannan ka ji wannan sannan sai ka iya wa mutum faɗa amma dai da ka'ida yadda take a cikin addinin musulunci idan mutum ya saki mace tana da juna biyu to wajibinsa ne cinta da shanta har ya zuwa lokacin da za ta haihu haka bayan ta haihu wajibinsa ne kula da ita wajen abinci domin sai ta ci sannan nonanta zai samu ruwan da jaririn zai sha ciyar da ɗansa wajibi ne yanzu ɗan baya cin abinci sai daga abin da mahaifiyarsa ta ci da haka dole ne ya sai wa uwar kayayyakin gina jiki wanda zai taimaka wajen bata lafiyayyen mama da yaro ke bukata a wannan watanni nashi na farko da haka wajibi ne uba yayi wannan idan yana da adalci sai je su zauna shi da uwar ta san daidai samun shi shi ya san daidai samun kansa ya ga cewa menene halin ciyarwar da zai ɗauka ya rinka bata duk mako duk wata ya rinka aiko mata kayan abinci zai rika yi bayarwa kuɗin zai rika bayarwa ta saya a zai rika kawo kayan abinci yana bayar da kuɗin cefane yadda duk suka yi yarjejeniya shi da ita idan sun yi rigima sun yi kiki kaka an kasa gane yadda za a yi sai su je kotu sai alkali ya yanke ya kalli samun mijin a wata ya kalli halin da mijin yake ciki ya yanke masa me ya kamata ya rika bayarwa ko ya kawo kai tsaye kotu ta kai gidan ko kuma ya kai gidan da kansa ko ya kai wa mahaifin yarinyar ko wakilinta daga nan gurin har ya zuwa lokacin da wato ainihin yaro zai kasance an yaye shi ya fara cin abinci to daga lokacin ciyar da uwar kuma baya kan shi dan yanzu uwar ba bukatar shi ya ciyar da ita yanzu bukatar shi ne ciyar da ɗansa. to don saboda haka sai daga kawo kudin abincin yaransa da kudin maganinsa da kudin makarantarsa dan a wannan lokacin kuma ƙa'ida ta musulunci uwa ce take da yancin rike ɗa in ba ta yi aure ba in ba ta yi aure ba ita ce take da yancin ta rike ɗa a hannunta idan ta yi aure wannan yanci ya kau daga hannunta ya koma wajen uba daga zaran an ɗaura miki aure cancantar da musulunci ta baki yanzu ta kau daga hannunki ta koma wajen uba in za ki zauna har shekara goma biki aure ba ɗa yana hannunki in yaron zai rayu har shekara bakwai har takwas har goma ke kika fi cancantar ki rike shi da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi jayayya tsakanin wani miji da wata mata bayan sun rabu yana son ya kwace dan ta je wajen manzo Allah ta ce wannan dan da ka gani ciki na nan ce jakar da take dauke da shi nono na shine abin shan sa shine abincin sa cinya ta nan ne da kalansa da yake kai komo wurin da yake birgi ya kwanta ya tashi yanzu mun rabu da mahaifinsa ya zo ya ce zai kwace shi ya yi daidai sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki ke kika fi cancantar ki rike danki matukar baki aure ba ma'ana ta faɗi khasiya guda uku wanda ita kadai take banta da su uba ba da su ita take dauke da shi a ciki uba bai ɗauke shi ba a wannan halin nonon ta ya sha girma uba bai shayar da shi wannan ba sannan kuma ita take rike da shi tsakankanin kirjinta da cinyarta da hakarkaranta yaron yake kai kawo har tsawon shekara biyu liman arada an yutim marrada'a duk wannan uba bai da wannan khasiya din manzo Allah sai ce anti haqu bihi malan tanki to kin ga anan gurin a yadda bayani kin yi aure sai kika bayar da da wajen iyayenki to a lokacin da kika aure da ya fi cancanta ya koma wajen mahaifinsa to wannan haka hali ya kamata a shari'ance uwa ta rike da in ta yi aure ya koma wajen uba to amma wani lokaci tare da uwa ta fi cancanta a bata da a iya hana ta wani lokaci tare da uba ya fi cancanta a bashi da a iya hana shi idan an ga uwa tana da wani tangarda da ba za ta iya rike yaro ba kamar misali wawa ce kamar misali ba mai kame kai ba ce ba fitsararriya ce kamar misali hauka ya kamata kamar misali tana da wata rashin lafiya ta dindindin ita kanta ma ba ta iya kula da kanta ballantana ta kula da wani to dan me za a bar mata ta a nan duk da cancantar ta duk da bata yi aure ba sai da ya koma wajen wa uba to haka kuma idan uba ya zanto wato ba na tsatsai bane ba ba kamalallen mutum bane ba to shi ma nan gurin sai a hana shi da saboda rashin kamalarsa ina fata an fahimta wato dai idan kowa yana cikin daidaitaccen yanayi da ya kamata musulmi ya zama daidaitaccen hali da ya kamata bil adama ya zama to uwa ta fi cancantar a bata da sai in ta yi aure sai ya koma wajen uba ina fata mu fahimta wannan ka'ida don saboda haka wannan dai shine bayanin da zan yi miki ke yanzu kin san ina ne daidai shi ma ya san ina ne daidai sai ku ji tsoron Allah dan ko yar tana da bukatar ku ku duka kuma kuma dukkaninku kuna son maslahar ta kada rigimar ku ko biyu ta cutar da ɗanku ku rusa gobe da jibi ɗinta dan dukan wani mataki da zaki ɗauka na san rai dan ki musguna wa mijin to kuma in hakan zai cutar da yar kin ga baki wa yar ki gata ba haka kai ma dukkan mataki da zaka ɗauka na ka musguna wa matar da akwai wanda in sun rabu da mace so yake ga ya cutar da ita so yake duk abin da zai bata haushi to in ka yi haka matukar zai hakan zai cutar da yarka to kaga baka taimaki yarka ba saboda haka sai ku ji tsoron Allah fattakullaha shi shine abin da zan faɗa miki tsakanin ke da shi ku ji tsoron Allah musamman ana cikin wannan wata na Ramadan ku yi abin da zai zame wa yarku alkhairi ba abin da zai zame wa yarku sharri ba wani bawan Allah ya yi tambayar kan cewa akan sami waɗansu da suke bayar da rance na motoci sai a ba mutum a rancen mota inda za a sayar da motar yanzu kudinta bai wuce dubu ɗari biyar ba amma sai a baka ita za ka rinka bayar da wani adadi na kuɗi duk wata ka biya cikin shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu amma idan aka yi lissafi sai ka ga kuɗin sun ta samma dubu ɗari tara sakamakon an karkasa maka so gida-gida in za ka biya ko yanzu ba yadda kuɗi ka ɗauka motar ba za ta kai haka ba kila dubu ɗari shida kila dubu ɗari takwas amma idan har zai kai wannan shekara ko wannan lokaci to za ta iya kai miliyan ɗaya za ta iya ƙetare miliyan ɗaya me hukuncin wannan cinikayya wannan cinikayya ta zama riba kaulan wahidan ta zama riba shine zance mafi inganci duk abin da za a bambanta maka shi tsakanin kuɗi hannu da kuma bashi to wannan ya zama riba mafi kyau musulmi ya nisance shi dan kada fada cikin ah, la'antar ubangiji subhanahu wataala ma'ana ni ne na sai mota na je na sayo mota naira dubu ɗari bakwai a kasuwa sai na zo sai na baka na ce ni abinda na sayo wannan mota naira dubu ɗari bakwai amma je ka kai ka yi harkar ka ka haɗa mun kuɗi na cif dubu ɗari bakwai ka kawo mun san in ka kawo kuɗi mota ta zama taka na baka wannan taimakon sa kai eh, wannan taimako ne kai masa ya halatta eh. tambaya ta karshe wannan yake tambaya cewa ya halatta malami ya karbi zakka wannan tambayar ko na ba kasa kenan to ni dai ina tabbatar muku ba wani wanda ya bani zakka a nan garin tunda azumin da ya kama zuwa yau kar ku ce an bani zakka in baku ban baku ba duk wanda ya ce ya bani zakka in baku ba gaskiya ya faɗa muku ba gane da raina haka ne to sai mu koma kan fatawar ya halatta malami ya karɓi zakka malami ai mutum ne cikin mutane ko ba haka ba waɗanda Allah ce a ba zakka su ne ajujuwan mutane guda takwas in malami ya shiga ciki sai a bashi in bai shiga ciki ba sai a hana shi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin al fuqara talakawa al masakin su talakawa menene bambancin al fuqara da al masakin waɗansu malamai suka ce ta hanyar hali ba bambanci matakin tattalin arzikinsu su ne amma ta hanyar juriya ne aka samu bambanci alfaqir wato baya iya tambaya yana da kawaici almiskin kuma sai ya tambaya to tunda shi alfaqir baya iya tambaya sai Allah ya fara ambaton shi talakan da gashi yana cikin talauci amma baya iya cewa a bani sai Allah ya faɗakar da mu game da shi ya fara ambatansa don kar mu manta da shi an gane ku almiskin kuma shi wannan kokon hana shi zai tambaya da ya saba shekara mai zuwa shekarar ta wuce ya karɓi zakka wannan shekarar ba sai ya zagayo yi ta gayar da kai kai ka san wannan gayarwar akwai biyu alfukara da almasaki talakawa ko mabukata al'amilina alaiha waɗanda aka sa aikin zakka wato suka taya kan lissafi ko kuma hukuma ta sa su a matsayin hukumar zakka akwai hukumomi kamar yanzu a jihar Kano akwai zakka commission a Zamfara state ma akwai zakka commission wannan hukumomi ne da gwamnati ta kafa dan su rinka bin kadin zakka su tabbatar an fitar da ita to wanda yake cikin hukumar zakka ya halatta a bashi wani abu cikin zakka ko wanda yake dan kwamitin lissafin zakka ko wanda ya taya ka lissafi a gonarka wajen tantance buhu nawa kayi ko dami nawa kayi. sannan nawa ne zakka ta kama ya halatta a bashi wani abu cikin zakka dan ya zama al'amili na alaiha sannan sai almu'allafati qulubuhum almu'allafati qulubuhum nau'ikan mutane ne guda uku kashi na farkon su sun shiga musulunci amma musulunci bai kankama ba a cikin zukatansu ana sa ran in an ba su zakka sa ƙara zama da karfi to sai a ba su zakka ko da su mawadata ne sai a ba su zakka dan lallashin su cikin musulunci kashi na biyun su ba su shiga musuluncin ba amma ana sa ran ba su zakka zai sa su shiga musulunci to sai a ba su dan su shigo kashi na uku ba su shiga musulunci ba ba a tsammanin su shiga amma su shugabanni ne cikin mutanensu idan an ba su zakka sa iya kyale masu da'awa su shiga ƙauyukansu a yi ta yaɗa musulunci mutane suna musulunta in an hana su kuma za su zuga mutane a ki musulunta ka sa ku irin dattijan maguzawa suna zaune suna shan barasa in ka shirya da su ka sai musu babban riga wanda za su rika zuwa cin kasuwa sun yadda ka shiga karkara su kai wa'azi kowa ma ya musulunta su dai ba za su yi ba in ko ka hana su su zuga kowa a ki musulunta to irin kudin zakka dan ya kwanci kansa wal gharimina sai waɗanda bashi ke kansu wabin sabili sai matafiya wanda guzurun sai yanki wa fi sabilillahi kai sai kuma wato ainihin wajen yaƙi yaɗa kalmar Allah waɗansu malamai sun takaita wannan akan yaƙi sawa'un tanadin makamin yaƙi sawa'un tanadin abinci ko kayan guzuri na tafiya yaƙin ko kuma waɗansu malamai sun fadar ma'anar fi sabilillah cewa malami da zai tafi da'awa wani ƙauye ya halatta a sa masa albashi ko alawus a kowane wata daga cikin kuɗin zakka mota da za a rinka shiga karkara da ita mashina da za a saya a baiwa matasan da suke da kishin su keta inda ƙauyuka suke suke su isar da musulunci duk da kuɗin zakka za a iya wannan ke kuna ga waɗanda za su iya shiga irin ƙauyuka duk wannan za a iya yi da kuɗin zakka duk yana cikin fi sabilillah sannan sai wabin sabil wato shine matafiyi da guzurin sa yanke to kaga idan malami ya shiga cikin alfukara ya shiga cikin almasakin duk za a iya bashi zakka ya shiga cikin al'amilina alaiha za a iya bashi zakka ya shiga cikin na ya shiga cikin fi sabilillahi ya shiga cikin ibn sabil duk za a iya bashi zakka malami kamar kowane mutum ne amma idan malami yana da wadata to haramun ne ya karba zakka kamar yadda dukkan wani wanda yake da wadata haramun ne ya karba zakka dukkan wanda yake da wadata shi ma yana da abin da zai iya fitar da zakka aka bashi zakka ya san zakka ce ya karɓa ya ci to ya ci haramun matakar ya karɓa ya ci ya ci haramun amma idan kyauta wani ya bashi ya ce wannan kyauta ce ya karba ya ci ya halatta dan kyauta daban babin tana da faɗi ka iya ba mawadaci ka iya ba talaka amma zakka ba a baiwa kowa sai mutumin da yake mabukaci da haka duk wanda ba mabukaci ba idan ya karba zakka ya ci ya ci haramu idan an baka kana matsayin malami ka san ka wadata to sai ka karba ba za ka kai ka san haramun ne ka ci amma kana da almajiranka mabukata sai ka tallafawa almajiranka sai ka taimakawa muridai waɗanda suke na kusa sai ka ta tallafa musu wancan baya da mashin ka sai masa wancan katangar gidan shi ta zube ka taimaka masa wancan baya da jari ka bashi wancan yana son ya aurar da yasa ka bashi abin da zai sai gado to wannan shehin arziki haka yake yi malamin arziki haka yake yi idan ya karɓi zakka shi ya wadata sai ya rarrabawa na kasa kowa ya samu sai ya zama indararo na alkhairi dukiya in ta zo kansa sai almajirai su samu amma ba ya rike shi kadai ko kuma a a ta kalilan wa aka da ba a ba zai haka ba Allah cikin Sheikh Abdulaziz bin Bas babban mufti na kasar Saudiya matsayinsa a kasar Saudiya daidai da matsayin minista haka albashin sai ke haka dukkan wani gata da ake wa minista tun daga alawansu da komai da motoci da komai da ofis da ma'aikata komai amma shi mufti ne na kasar amma a yanzu idan ka je ka ce akramaka Allah ga sadakar riyal sai karba ce Allah saka da alkhairi yana da account da ya buɗe sai ya je a saka ta a cikin wannan account riyal goma sai karba riyal ɗari sai karba riyal dubu sai karba waɗannan kuɗi da ya ware su haka sai ya buɗe ofishi na da'awa na musamman kasashen da suke karkashin tarayyar soviet waɗanda suka daɗe ba sa addini saboda mulkin gurguzu ya danne su wajen shekaru saba'in kaga musulmi bai iya fatiha sallah ba kaga musulmi an tursasa shi ya raɗawa ɗansa suna da ya dace da mulkin gurguzu ba sunan musulunci ba irin waɗannan mutanen bayan tarayyar rasha ta wargaje sai ka ɗan sami yanci sai Sheikh bin ke amfani da wannan asusun da yake karban kuɗin sarkan da ya san shi bai halatta shi ba yake tura masu wa'azi kaga an tura wani ya gama karatu dan Somalia ne a tura shi a je ka je can kai wa'azi albashinka duk wata ɗaya dala dubu ɗaya. ta America duk wata daya dala ɗari takwas duk wata daya wancan tafi tajikistan wancan tafi uzbekistan wancan tafi turkmanistan wancan tafi armenia wancan tafi georgia wancan tafi ina ne wancan tafi chechenia haka ya rika tura mutane aka yi ta musulunta to kaga malamai masu kishin addinin musulunci haka suke sai su buɗe maka kai mai kuɗi hanyar da zaka samu lada ba su takaita abin a kansu ba amma duk malamin da yake ba malamin arziki ba shi so yake shi zaka yi wa hidima shi ka kai shi makka ka kai matarsa ka kai yarsa ka kai kanwarsa ka kai kaza kaza kaza kaza shi dai shi daga shi sai ya'yansa amma ba zai taɓa buɗe ma hanya ba ya ce ga hanya zo ka gina alkhairi zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka gina masallaci suna zai ka gina musu masallaci zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka ɗauki malami da zai karantar da su fatiha da za su yi sallah zo mu je asibiti ga wani tun yana buƙatar dubu biyar ya tashi daga gadon asibiti wannan malaman suna ne kawai suke wannan amma malamin bid'a shi dai shi kadai shi dai a bashi a bashi kullun kamar ganyen rogo haka hannun da yake a bashi a bashi Allah gane da mu Allah sa mun gane saboda haka dai ina jaddada muku dan waɗansu sun rubuto waɗansu takardu masu ban dariya haka wani ya rubuto takarda ya ce zai aure in bashi sadaki wani ya rubuto wani takarda ya ce eh, in bashi kaza kaza haka wato wai su suna ganin cewa wato kamar akwai waɗansu mutane da suke bani waɗansu kuɗi masu ɗimbin yawa in aje kawai saboda waɗansu bukatu ko nawa ko kuma na <laughs> Allah zai hukunci ranar tashin kiyama yau mutubulan sara'ir kuma kun san cewa dai yadda dai ake maganganu haka cikin rufin asiri wato kun san dai malami dai na farko ya kamata ku san cewa ya halatta in yi noma ya halatta in yi kasuwa ya halatta in koyar a makaranta ya halatta in yi ababai da dama daga cikin sana'o'i ya halatta in yi da kaina ya halatta in sa wani yayi dai ya halatta wannan to to shikenan ka faɗa a cikin karatunka da ya shuɗe lokacin da kake fassara suratul an'am wajen wannan aya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab cewa dukkan mutumin da ya karanta wannan aya ba tare da yayi tunani akan ta ba to azaba ta tabbata akan ta menene karin bayani game da mu masu karatu na allo wanda wani lokaci sai mutum ya rubuta sumini ko rubu'in da ya kunshi wannan aya ya kuma maimaita sau adadi da dama ba tare da ya taba tsayawa ko sau ɗaya ya yi tunani ba mu ma wannan hadisin ya shafe mu ina jin kun fahimci tambayar a lokacin mun karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke fa'idantar da cewa ana buƙatar lokacin da mutum ya zo ayar lalle ya tsaya yayi tadabburi to idan mutum zai karanta ta sama da sau ɗaya a lokaci guda tunani a karan fari ya ɗauke masa ba sai ya sake maimaita tunanin ba a karo na biyu da na uku har zuwa na ɗari amma ya shuɗe ba tare da ya yi tunanin ba shine abin da hadisin ke magana a kai domin manufar saukar da alkur'ani mai girma shine don mutane su fahimci ayoyinsa ayoyin kuma ba a iya fahimta su sai an yi ta dabburi. don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab ne da muka saukar da shi a kanka dan mutane su yi lura da ayoyinsa a tadabbur a cikin larabci shine ijalatul fikri mutum ya kai ya komo cikin tunaninsa game da me wannan aya ta kunsa me ta ce a yi me ta ce a bari wane irin hikimomi suke cikinta to wannan kuma kowane mutum gwargwadon faɗi tunaninsa game da aya gwargwadon faɗi da yalwar iliminsa mutumin da yake da ilimi mai yawa ya sha bamban da wanda yake tsakatsakiya mutumin da yake da ilimi a mataki na tsakatsakiya ya sha bamban da wanda yake ɗalibin ilimi ne farko a karar a fagen neman ilimi don haka dai mutum kowanne zai yi daidai ikonsa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma dai makasudi ya dan uwa lokacin da kake karatun alqur'ani ko kake sauraron sa lalle ya kasance kana tadabburi tunda manufar saukar da alqur'ani shine tadabburi mutum yayi tadabburin ayoyin da ke ciki dan kuma ya fahimce su yayi aiki da su ba kawai mutum ya karanta kadai ba ba kuma mutum ya hardace kadai ba a'a fahimtar ayoyin da aiki da su wannan ne ya sa sahabbai suke ɗaukar lokaci mai tsawo ba su har da shi alkur'ani ba domin suka ɗauki aya goma goma ne waɗansu su aya biyar biyar kowace aya goma idan mutum ya ɗauka baya ƙara wata goma sai ya iya karatunta ya fahimci ma'anarta ya yi aiki da ita wannan shine tsarinsu na karatu na haddan alkur'ani shi yasa sai a ce wani yayi shekara takwas bai haddace suratul baqara ba wani yayi shekara uku akan ali imran wani yayi shekara biyar akan suratul kahf ba dakilewar kwakwalwa ba ce da rashin fahimta ta sa suke yin haka a'a tsarin da suka ɗauka na karatun da yasa suke yin haka shi yasa a da idan an ce alqurra'u ana nufin mutanen da suka haddace alqur'ani suka san ma'anarsa suke aiki da shi su ake kira alqurra'u amma a yau ko idan an ce alqurra'u mahaddata ma'ana waɗanda sun haddace alqur'ani ko da ko ba su san ma'anarsa ba kaga akwai bambanci tsakanin makarantan da da makarantan yau makarantan da jama'u baina aljawdati fil qira'a ma'a fahmi ma'ana ma'a al'amali bi muqtada ma qara'u wato ga kyawun karatun fitar da makaradul huruf sifatul huruf bin ka'idoji wajen karatu sannan kuma ga fahimtar mai karatun ya kunsa sannan kuma ga aiki da abin shi yasa ko rundunar yaki za a shugabantar sai a ce ina mahaddaci wa ana ganin cewa ayoyi za su ja hankalin shi ba zai jira da baya ba to wannan haka ake so tsarin mu na karatun alqur'ani ya zama Allah shi mana gaman ka wannan yana cewa ko wani uwa yana halartar wannan darasi duk shekara ba shi da lafiya yana bukatar yan uwa su sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan wani wanda ba da lafiya a gida ko a asibiti ubangiji ta Allah shi ba su lafiya wannan na cewa ayi gargaɗi ga yara matasa da 'yan siyasa suke amfani da su wajen shaye-shaye da lika hotuna da kashe juna da sarar juna da adda ko takobi ku suka babu wannan barna ce don haka ma guguwar siyasar da ke tafi ta 2007 take da haɗarin gaske sama da wadda ta taɓa shuɗewa a baya kun san saboda mai shekaru guda bakwai ɗin na yanzu wanda suke dab da shiga takwas na jamhuriya ta uku ɗin ba a taba samun kuɗi ba a Najeriya ta irin su Najeriya tunda take tunda aka halitta Najeriya ba ta taba tara dukiya ba wadda kuma ta shiga hannun masu mulki irin waɗannan shekaru bakon karshe da muke ciki to saboda haka galibin kuɗin nan kuma kaɗan ne waɗanda ake wa talakawa hidima da su kaɗan ne ake amfani da su don raya ilimi don gina asibitoci da kiwon lafiya don gyara hanyoyi don kula da harkar tsaro dan kyautata wa su kansu jami'an tsaro dan su tsare lafiya da rayukan jama'a kaɗan ne ake amfani da su ta hanyar haka sauran duk mutane sun mayar da su mallakar su sun buɗe asusu a bankuna na cikin gida da na ƙasashen waje suna investing din kuɗin talakawa sun mayar da su nasu na kansu to wannan ta sa yanzu kowa yana son sai ya hau mulki wanda yake kai yana son sai ya zarce wanda bai hau ba yana son sai ya kwace to tsakanin mai so ya kwace da mai son ya zarce kuma kowa ya tanadi yan daba da yan tauri da yan sara suka waɗanda zai ba su naira dubu ɗaya a cikin naira dubu ɗaya sai zai bayanin yadda za su kashe ba su za su sarrafa yadda za su kashe ba naira dubu ɗaya a cikin naira dubu ɗaya ɗari biyar wannan ta madara ce a baka kuma fasta da adadin da ake son ka liƙe ko da daddare ko da rana sannan kuma ɗari uku wannan kuma na ƙwaya ne sannan ɗari biyu kuma na wake da shinkafa ma'ana su zaka sarrafa ma yadda za shiga kai a ƙarshe me ka tsira da shi babu abin da ka tsira da shi dan saboda sai ka sha kwaya ko sai ka shoki sai mutum ya shaki sholisho sannan zai fit hankalinsa zai bace daga jikin shi yi da aikin ta'addancin da zai yi ya je ya saru wani dan cimma manufar wani ya kashe wani dan cimma bukatar wani yayi illa ga wani dan biyan bukatar wani idan ka tashi ranar tashin kiyama ka ce da ubangiji mai tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda aka kashe da zalunci ranar tashin kiyama zai shaƙe wanda ya kashe shi ga jini na faranya a wuyansa ya tsaya da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi wani dan me ya kashe ni me ne ya kashe ni me ne masa to don saboda haka ya kamata mu zama masu hankali kar mu bari bayan mutanen nan sun hana mu ingantaccen ilimin da za mu samu na firamare da na sakandare kuma su zo ragowar kwakwalwar tamu su dakilar da ita da kwaya da sholisho sannan kuma su bawa makami dan mu je mu kare musu akwatunan ranar zaɓe wallahi duk wanda aka yi haka da shi yayi hasara duniya da lahira a nan duniya ba abin da ya kulla a lahira kuma wuta tana jiran sa dan ran mummuni yana da tsada ran mummuni yana da kima a wurin Allah ran mummuni yana da daraja ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya a gindin Ka'aba ya kalli Ka'aba ya kalli mutane yace ya ke Ka'aba ke ce wuri mai alfarma ya ɗakin Ka'aba kai ne ɗaki mafi daraja a bankasa, tare da haka ran mummuni ya fi ka daraja a wurin Allah bawa mummuni da Allah ke kishinsa wani ya baka makami ka je ka kashe don cimma manufarsa ko dan kai wata manufa ta ka take kadai dan haka ya kamata matasa ku hattara ni ban ce karku karbi kuɗi bai da an baku dan aljihun ba ko ko kuma mutum ya muku nasiha karku karbi kuɗi shirme yake yi za ku karba ku karba amma ku yi gaskiya ku karba ku yi adalci ku karba ku tsaya ku kare wanda kuke ganin shi zai inganta rayuwarku halin da muke ciki hali ne mafi tsanancin hali ba a taɓa shiga irin wannan hali ba a Najeriya na talauci da wahala da fatara sannan kuma ga kuɗi da yawa din amma rashin ingantaccen shugabanci jefa halin da muke ciki ka duba jami'an tsaro kana zaune a Sokoto a yi maka sansuwa mai duguri ko daga mai duguri kai ka Sokoto idan an kai ka Sokoto nan ba dangin iya bamu nawa ba kana da mace ɗaya da yaya bakwai ba ruwan kowa da inda zaka zauna kai dai ka je kai reporting a Sokoto rana kaza ga watan kaza ba haka ake musu ba sannan bindigogin su irin dogaye rabi ita sai rabi karfe tun wanda sauran mulkin mallaka suka bar mana dan girma Allah ya za a yi tsaro ta wannan hanyar su kuma yan bashi da manyan manyan makamai ta ya za a yi harkar tsaro a irin wannan yanayin ga wahala ga ba su da ingantaccen tsarin a kiwace lafiyar 'ya'yansu ba wanda ɗansa yake da future shi shi ya riga ta haka ya kalli ɗansa na jin tausayinsa bai ci bai sha ballanta na ilimi ballanta na kiwon lafiya ya za a yi tsoro ta wannan harkar sannan kuma akwai kuɗin ba wai babu ba amma waɗansu mutane sun mayar da suna su su kaɗai lahira ko bayani ubangiji ba zai kyale waɗannan al'amuran sa tafi a haka ba lalle ranar tashin kiyama sai an yi kididdiga abinda ka dauka da abinda ya dauka da abinda suka dauka da abinda kuka dauka wallahi tallahi sai mutum ya yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama babu yanda za a yi wuce a haka ba zai taɓa yiwa bai wuce a haka kar ka dauka ka ci bullis kar ka dauka duk abinda ka samu ka samu a maho ba wani nan akwai kiyama tana nan tana jiran ka tana nan tana jira nan tana nan tana jira mu duka kowa za a yi masa sakamako gurgurdan irin aikinsa aljaza'u min jinsil amal ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara amma mugun tanadi da waɗansu daga cikin 'yan siyasa suke a yanzu na 2007 ɗin abin yana da ban tsoro jami'an tsaro sun fi kowa sanin wannan abinda kawai zaka ja hankalin mai hankali ka ja tunanin mai tunani a kai shi ne ji tsoron Allah ya tuna zai koma ga Allah inna rabbaka labil mirsa lalle mutum zai koma ga ubangiji dukiya ko mai ka mallaka ba za ta hana ka mutuwa ba mulki ba zai hana ka mutuwa ba za ka mutu kuma ubangiji ta Allah zai maka hisabi ranar tashin kiyama to duk mai hankali dai ya haka to sai ya sake lissafi ya sake lale ba irin wanda ya lalo ba a da don wannan jirgin rode da ba zai kai su ba Allah tsare mu mai tambaya ta farko ya rubuto cikin harshen larabci yana tambaya dangane da dattijo da baya iya azumi saboda yawan shekaru mun sha faɗa a wannan majalisi cewa abinda dalilai na shari'a suka nuna dukkan wanda ya manyanta mace ko namiji ya zanto ba zai iya yin azumi ba in ko har zai yi to zai sha wahala sama da ta al'ada sama da wadda aka saba sha zai jigata ya fita daga cikin hayyacinsa to an yafe masa a madadin yin azumi zai rinka ciyar da miskini ne ta hanyar haka waɗansu magabata suka fassara gabar nan da ke cikin ayar da ke cikin suratul bakara. inda Allah ke cewa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mahallu shahid wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya yin azumi amma za su sha wahala sama da ta al'ada za su jiga ta sama da kima to su ajiye azumin sai wato ainihin su ciyar da ne a madadin kowane yini dattijo mai shekaru ya shiga ciki mace ko namiji mace mai juna biyu ta shiga ciki idan cikin tana wahal sheta sama da wahala ta al'ada haka kuma mace da suke shayarwa ita ma ta shiga ciki haka mutumin da ubangiji ala ya jarrabe shi da aikin wahala kamar dan kurkuku da aka tsare shi aka ce zai shekaru kaza tare da ayyukan wahala fasa dutse saran itace to wannan shi ma yana cikin wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da yawan sha'awa tana damun su har mazi na fito masa alakar hakan da azumi fitowar maziyi bisa ga zance mafi inganci ba ta karya azumi akwai malaman da suka ce tana karya azumi zai rama daya amma fitowar maziyi baya karya azumi bisa ga zance da yafi karfin dalili idan an ce bisa ga zance da yafi karfin dalili wannan ya nuna akwai wani zancen daya daban kenan wanda baya da karfin dalili sannan kuma yake magana akan cewa idan mutum ya yi mafarki to kaga wanka ya kama shi kenan na janaba ba daga yin mafarki ne wanka ke kama mutum ba sai in a cikin mafarkin ya fitar da mani amma ko da mutum ya yi mafarkin saduwa da mace sai bai fitar da mani ba wanka ba zai kama shi ba haka kuma ko da ba zai iya tunan mafarkin ba sai waye gari ya farka daga bacci ya ji shi duk mani ya bata jikinsa to kaga kuma dole ya wankan janaba ko da ba zai iya tuno me ya faru ba dan haka dai hukuncin yana da alaka ne da fitowar mani idan har ya fito lokacin da mutum ya mafarki to wajibi ne ya wankan janaba to yake tambayar mutum ya zo zai yi wankan janaba da wanka din na jika jiki wankan tsafta ko wankan soso da sabulu to wanne zai fara yi zai fara yin wankan janaba sannan wancan ko kuma zai fara yin wanka na gari duka sannan na janaba duk wanda ya fara yi ya halatta in ka fara yin na janaba ya halatta in wancan ka fara yi ya halatta tunda janaba din hukunci ne kasancewar kayi wanka ba da niyyar janaba ba baya gusar da ita janaba hukunci ne wanda yake buƙatar sai kayi masa niyya ta musamman kuma bisa ga wata kaifiya wato sifar wankan da shari'a ta bayar sannan in kayi hakan janaba din ta sau wannan yana maganin cewa yana da yaro sama da ɗaya kuma duk ya sa su a makaranta sai dai akwai makaranta da take bada ilimi mai inganci ya ambaci sunanta yace to in har zai sa yaran duka a makarantar ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba da haka sai zaɓi ɗaya guda ɗaya ya sa yake biya masa wannan makarantar mai tsada sauran kuma ya kyale su a makarantun gari duka ya yi laifi ah, ba ka yi laifi ba la kallifin lahu nafsan da a rasa duka ba gara a samu wanda zai ba sai dai a irin nan kar ka yi son kai ka zaɓi ɗan wadda ka fi so ka ce shi za ka sa in ka zaɓi wanda ya fi kwakwalwa ya fi hazaka wanda kake ganin kai ma idan ka kashe masa kuɗi ba ka yi hasara ba da akwai ɗan gatan da ka kashe mishi kuɗi ya yi karatu a gida ka kai shi har waje ka kashe daloli ko kwakwalwar ba komai a ciki yamci ba ba bai kamata kai wannan ba saboda kar ka ɗauki ɗan wadda ka fi so a'a ka ɗauki wanda kake ganin zai fi fahimtar karatu to ko da ba ita ce ko mahaifiyarsa ba ita ta fi shiga ba a wajenka kai dai wannan shine abin da ya kamata kai wato ka san faɗin wannan ya sa idan ka namiji ne za ka san halayen mazaje dan wani dai idan ka ce zaɓi ɗaya sai zaɓo ɗan wani ɗaki ke gyale na wani ɗaki wannan ke tambaya dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkan wanda ya mutu ba tare da yawa wani shugaba mu baya a baya ya mutuwa irin ta jahiliya farko wane ne irin shugaban da ake bukata sannan na biyu yaya mubaya'a take idan an ce mubaya'a shine ka je ka sallama ka je ka samu wani shugaba kai masa alkawalin da'a cewa duk abin da ya maka na umarni ko hani wanda bai saba wa abin da Allah yake so ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to zaka masa da'a da biyayya kai wannan ita ce mubaya'a zaka bi shi fil ma'ruf cikin abin da yake daidai to idan aka ce duk wanda ya mutu ba tare da yawa shugaban baya ba ya mutuwar jahiliya waɗansu suna fahimtar hadisin bisa da kuskure su ɗauka cewa wato ya mutu kafiri wannan kuskure abin da ake nufi ya mutu a cikin hali da mutanen jahiliya suke mutuwa a sa daga cikin halayen da suke mutuwa a ciki akwai mutuwa akan kafirci wanda ba shi ake nufi ba akwai mutuwa ana cikin halin zaman ta ci barkatai da sifar ka sai wato babu shugabanci babu tsari to wannan halin mutan larabawa kenan a lokacin jahiliya suna zaune ka ci barkatai babu shugabanci kowa yana bin gidansu yana bin mahaifinsa ko ya bi kakansa amma a gari ɗaya babu wani shugaba da aka yadda da shi ake bin shi to irin wannan halin wato bai dace ba musulmi su samu kansu a ciki wato ya kamata musulmai suna da kaɗaitaccen shugabanci wanda zai kaɗe ta su duka akwai shugaba da zai umarni da hani ya ja su akan tafarkin Allah kuma wannan shugaban da ake iya wa baya ba wai shugaba na waɗansu mutane ba ko wata ƙungiya da ta kafa kanta ko mutane suka kafa ta ba shi ake nufi ba dan shugaban kowace ƙungiya ai mutanen da suke cikin ƙungiyar ne suke masa da'a da biyayya sannan kuma shi wannan shugaban da ake wa da'a da biyayya din za a yi masa mubaya'a shine wanda yake da ikon kafa kotuna yake da ikon ajiye gidajen kurkuku don ya sakaya waɗanda suka yi laifin da ya kamata a sakaya su sannan waɗanda suka yi ba daidai ya zartar da hukuncin Allah a kansu to irin wannan shugaban amma wanda ba irin wannan shugaban ba wanda ba zai iya kama wani ya daure ba ba zai iya yanke hukunci ba ba zai iya yin haddi ba ba zai iya shelar jihadi a bisu ba kai masa baya akan me sannan in na ki masa baya kuma sai a ce kenan in na mutu na mutu da jahiliya wannan sai dai mu haɗu dan mu samu abin da ke kira wa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan mun samu wani shugaba mun kafa kungiya ta addini wanda take da manufa ta yaɗa sunnar annabi sai muka ce ga wani shugaba to wannan zamu masa biyayya ne gurgurdan at-ta'awun alal birri wa taqwa amma ba za a tuhumce ni ba in na ce na kibinsa irin tuhumar da za a yi inda khalifa ne na musulmi na kibi hukunci na ba zai yi daidai da wanda ya tawaye wa wani halifa na musulmi ba don shi halifa na musulmi yana da sunfa a hannunsa sunfa ita ce mulki kamar yadda na faɗa naɗa alƙalai ko tuɓe su kafa kotuna zartar da dokar Allah akan wanda yi abin da ba daidai ba to shugaban da yake da wannan karfin shine ya zama wajibi a masa mubaya ko da shi a karan kansa yana wani laifi amma duk lokacin da ya ce abi Allah wajibi ne a masa da'a akan bin Allah ba za a ji shi ba kan laifinsa ko da shi fasiki ne ta iya mashayi ne ta iya yana waɗansu ayyukan barna amma ya zama wajibi a bi shi saboda yana da tsare da abin da ake kira as-sulta al-islamiyya gwamnatin musulunci a hannunsa dan rike gwamnatin musulunci baya nufin shi kenan mutum ya zama masumi baya laifi amma da yana zartar da dokar Allah ko da shi yana da waɗansu laifuka a karan kansa wannan baya hana a masa da'a ko biyayya to abin da hadisi yake nufi kenan wallahi wa'ala wannan na tambaya kan menene munafunci ko me hukuncin munafiki ko me matsayinsa a wajen Allah lafazin daga larabci ne daga nifaq ne an nifaq a cikin larabci na nufin bayyana zahirinka kishiyar batininka da baki ka faɗo wani abu amma a zuci kishiyar wannan abin da a cikin zuciyarka wannan shi zaka fahimta cikin faɗin Allah ta'ala da yake bayyana sifofin munafukai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دفتن الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دفتن الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويحلفون بالله إنهم لمنكم wa ma hum minkum walakinnahum qaumun da sauran ayoyi makamanta waɗannan waɗanda suke nuna munafikai za su zo gaban annabi su ce mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko mun shaida kan manzon Allah ne amma kuma da baki suka faɗa ka a zuci ba su yarda da shi ba قالوا نشهد انك لرسول الله الله زي والله يعلم انك لرسول واي كافر فدا الله يا سن كومن زن سني والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله يا سن منافقين قريا suke da suka fada dan haka annifaq shine mutum ya bayyana zahirinsa kishiyar yadda yake a badaninsa ya faɗa abu da baki irin wanda babu shi a zuciyarsa wannan shine munafiki to kuma annifaq malamai sun kasa su kashi biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul amali munafunci a aikace mai irin wannan mummuni ne ya furta kalmar shahada kuma ya yarda da kadaitakar Allah a zuciyarsa ya yadda da cancantar manzan Allah ya zama annabi kuma shugaban annabawa cikamakin manzanni sai dai a aikace yana aiki irin aikin munafukai to wannan shine abin da ake kira annifaqul amali munafuncin aiki ba munafuncin kuduri ba ba munafuncin aqida ba to kuma shi ake kira annifaqul asghar karamin munafunci wannan manzan Allah ya bayyana irinsa cikin hadisi ya ce ayoyin munafiki guda uku ne alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba ƙarya na ciki wannan sifa ce ta munafunci wa idza wa'ada akhlaf saba alƙawali yana ciki sifa ce daga cikin sufofin munafikai sannan kuma wa idza atumina khana idan an bashi amana kuma zai yi hadinci zai ci amana to duk mai irin wannan baka ce masa munafiki sai dai ka ce mai siffar munafikai in ko har ka ce munafiki sai ka ce wanda yake karamin munafici wato wanda yake munafunci a aikace amma zuciyarsa garau take ta fuskar aqida da tauhidi da kadaitakar Allah wannan shine annifaqul amali amma na biyu shine annifaqul i'tiqadi munafuncin aqida munafuncin zuci wato a zuciyarsa ya wa Allah ya wa manzon Allah amma a baki yana faɗin ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah to wannan munafunci babban munafunci kenan shine annifaqul akbar wato babban munafunci mai irin wannan ba musulmi bane ba ko yayi da awar musulunci dan Allah ya ce Ko minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum ya kore musu imani da yace wa ma hum bimu'minin inda an ce wa ma hum ma larabcin yayi ma a nan ta amalu amalu laisa din a nan sai zan to ma eh, ala sai zan to bi inda an ce wa ma hum ma larabcin yayi ma a nan ta amalu amalu laisa din a nan gurin sai zan to ma eh, ala sai zan to shine amma sai aka karo ba wa mahum bi mu'minin li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana dan saboda haka Allah ya kore musu imani ta hanyar karfafa ma'ana kasancewar jumla ce ismiya kasancewar kuma ga ziyaratul ba a ciki wa mahum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun da haka wannan shine munafunci Allah raba mu da munafunci ko karamin ko babban bayani akan yin sallar takalmi yin sallar takalmi ya halatta in takalmin ka babu najasa halacci ne ba a ce wajibi ba domin inda wajibi ne da kowa ya sallah ba takalmi sallarsa ba ta yi ba ko kuma ta samu ta waya to amma halacci yake nuna wa in ka ba shi hukunci mafi zama koli ka ce masa mustahabbanci amma bai kai wajibci ba wannan idan takalmin ya zanto babu najasa a jiki kenan kuma sannan idan mutum ya yi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to a nan wurin dukkan wani abu wanda yake wa mustahabbi ko abin da yake ja'izi sanin shi a ilmance daban sannan aiwatar da shi a aikace kuma daban akwai lokacin da za ka aiwatar da abu a aikace ya zama fitina a gaban mutanen da ka yi don ba su fahimci addini ba su nuna zato a gare ka cewa din kai din abin da kai ba daidai ba ne sannan ko ma su sai ma Allah cikin maganganun su bisa ga jahilci ba tare da sun sani ba a irin wannan sai ka kyale ba sai ka aiwatar da shi a gaban mutane ba ka yin aiki da shi kai a karan kanka kai dai tunda bai gina ɗakin Ka'aba duk wanda ya ga ɗakin Ka'aba yau ko a talabijin ka je ka kalli ɗakin Ka'aba idan an nuno za a ga wata karamar katanga daga arewacin ɗakin Ka'aba wadda tsawonta bai kai na sauran sasannin Ka'aba ba wannan wurin shi ake kira Hijru Isma'il wannan wuri tun a lokacin jahiliya larabawa suka rushe ɗakin ka'aba da za su sabunta gininsa to kuɗin da suka tara sun ishe su su yi katanga doguwa irin yadda suke so a laƙawa qawaid ibrahim a ɓangaren da yake na Kudu ɗakin ka'aba da yamma da kuma gabas amma da suka zo ɓangaren arewacin ɗakin ka'aba sai kuɗi ya kasa musu sai suka bar katangar a gajeruwar ta yadda take ba su sami sukunin sun mayar da ita ta yi daidai wa daida da sauran sasannin ɗakin ka'aba ba har Allah ya turo manzon Allah da'awar musulunci ta zo har aka zo aka gogoro mai yaɗa addinin musuluncin aka yi fatuhu makka kuma ɗakin ka'aba ya dawo hannun manzon Allah to manzon Allah ke faɗa wa ummu na Aisha ba dan mutanen ki kwanan nan suka shiga musulunci ba bayan an buɗe makka da na rushe ka'aba na daidaita katangarta ta kowane sashi ta zanto daidai wa daida akan daidai qawaid ibrahim foundation din da annabi ibrahim yace amma mutane ke sababin shiga musulunci ne idan ne wannan sai su fituna wani ma sai bar musulunci ya ce ya fasa yaya ka'aba ga yadda take wani ya ya gyara manzon Allah ya kyale ɗaukan kuma har yanzu gashi haka ake kallon sa to dan girman Allah da ka yi sallah da takalmi a gaban jahilai da a gina ɗakin Ka'aba wanne ya fi muhimmanci sallar karta kalmin ka gaban jahilai ko gina ɗakin ka'aba gina ɗakin ka'aba amma manzon Allah ya kyale dan kar mutane su ne su fitinu amma idan kuna gungun ahlus sunna ku duk kowa ya fahimci sunna wani zai sallah takalmi ba wanda zai masa inkari wani zai sallah takalmi ba wanda zai masa inkari amma ka je cin kasuwar kauye za ka yi ta kalmi ko kabalu kai sai an dake ka na wani <laughs> amma kaga a birni sai kai kabalin kalami lafiya ba ba ba ka zauna lafiya ba ma mutumin kawai kai kuma a gaban su to kenan ka rushe musuluncin ka lantana ya dare to saboda haka dai akwai abin da ke kira fiqh da'awa wanda ya kamata matasa masu son sunna su rinka lura da irin waɗannan kuma kai abin ka dan Allah ba dan nayi dan in burge ba nayi dan in ce ni na ni na fara nunawa ko daidai kai abin sai Allah ya rushe ladanka dan kai dan tinkaho kai dan alfahari kai dan a ce ka sani wannan takaddu guda biyu na ƙarshe ɗaya daga cikin su yana cewa da Allah a ja hankalin shugabanni a jami'a wanda suke da haƙƙi na ɗaukan ɗalibai ya da dama ɗalibi zai gabatar da takaddunsa ya cancanta a ɗauke shi yana da kiraidai da ya kamata a ɗauke shi amma sai ki ɗaukan sa don saboda shi ba ɗan wani bane ko ya fito daga ƙauye ko kuma iyayensa masu ƙaramin ƙarfi ne in har haka abin yake to kaga anan wurin an ci amanar ilimi kuma an ci amanar ƙasa domin ƙasa lokacin da ta gina jami'o'inta ba ta ce ba ta yi ɗin 'ya'yan mala'u kaɗai an yi ne domin duk wanda ya cancanta kuma jami'a ta sanya ta shimfata ka'idoji na kowane kwas kake son ka karanta akwai wani adadi da ake son ka samu na credit idan ka samu akwai adadi na kaza in kana da wannan dauke ka in baka da shi kuma kyale ka to ya kamata a ce wannan ka'ida zaka bi wajen daukan mutane a jami'a mutum komin wadatar mahaifinsa komin mukamin mahaifinsa in bai cancanta ba a kyale shi ya sake komawa karatu mutum kuma komin talaucin gidansu in ya cancanta kuma a dauke shi to ta hanyar haka ake raye ilimi amma a yanzu idan ya zanto cewa ba za a ɗauki mutum ba sai in ya zanto ɗan manyan mutane ne ɗan talaka ko ya yi karatu wato ainihin ba za a ɗauke shi ba shi ɗan manyan mutanen ba zai karatu sannan kuma shi talakan an dakushe shigo sa shi ma ba zai ba sai zanto a ƙarshe ƙasa ce ta cutu ta tara jahilai masu takardar shaida da ba su san komai ba a gabanta wanda ba za su iya mata amfanin komai ba to da haka da ya kamata masu kishin al'umma masu kishin addini ya kasance sun lura da wannan tallafawa ƴaƴan masu karamin karfi matukar sun cika ka'idojin da ya kamata a ce an ɗauke su an ba su admission a cikin kwasa-kwasai da ake karantarwa a jami'a wannan amana ce na dukkan mutumin da yake rike da wani wuri na gudanar da ilimi in har bai yi hakan ba to ya ci amana kuma zai zama abin tambaya a gaban Allah gobe kiyama wani mai doguwar takarda Muhammad Abdullahi na ga takardar ka ba za ta karantu a wurin karatu irin wannan ba in ka samu dama gobe wato laraba kenan karfe tara na safe sai ka same ni sai mu tattauna kan takardar ka insha Allah tunda ba bukata ce wadda ba ba fatawa bace ba wata bukata ce da neman shawara to waɗannan sune ababen da suka sauƙaƙa Allah shi mana agaji mai tambaya na farko yana tambaya dangane da hukuncin shan taba an sha mun wannan tambaya duk kuma amsa ɗaya nake bayarwa hukuncin shan taba haramun ne bisa ga zancen da shi ne fi inganci domin bincike da ya nuna cewa taba tana cutarwa to dukkan abin da ke cutar da hankalin ɗan adam ko lakar jikinsa haramun ne cikin addinin musulunci kuma duk abin da zai cutar da hankali ko ya cutar da jiki to yana amsa sunan khabir ubangiji ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib law a'jabaka kathratu al-khabith kace da su al-khabith wato abin da yake datti ko guba ba yanda za a yi daidai da abin da yake at-tayyib dadan abu kyakkyawa ba za su zama daidai ba walau a'jabaka al khabith ko da kuwa yawan al-khabith din ya burge ka ko da yawan gubar ya burge ka ko da amfani da ake samu na duniya a cikin wannan dattin ya burge ka ba dai zai zama daidai ba da abin da yake halasta ubangiji ta'ala kuma ya siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin at da linjila da cewa abin da zai zo yayi shine ya halatta wa mutane at-tayyibat ya kuma haramta musu al-khaba'ith wanda al-khaba'ith jam'i ne na khabith yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم wanda ita ce siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin attaura da linjila umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halattawa mutane dukan daddaɗan abu wajen ci wajen sha shine duk abin da baya cutar da hankali baya cutar da lakar jiki da kuma haramtawa mutane dukkan mummunan abu ta wajen ci ko sha shine duk abin da zai cutar da hankalin dan adam ko kuma ya cutar da wato ainihin lakar jikinsa ya zama khabi yanzu an haramta mushe dan yana cutar da lakar jiki to haka kuma taba tana cutar da lakar jiki wannan ijima'i ne cewa taba tana cutarwa da haka ba shi halatta cinikayyarta ba shi halatta kuma shanta duk mai sayar da taba to yana sayar da guba wa mutane yana taimakawa wajen lalata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fataucinta da sai da ita duk bai halatta ba da haka ko da kasashen turai suka haramta shanta suka haramta fataucinta waɗanda ma suke da'awar yancin ɗan adam suna ganin idan suka ce sun haramta kamar sun shiga cikin haƙƙin ɗan adam sai suka sanya haraji matsananci ga kamfanonin taba ta yadda ba za su iya biya ba dan dai su hana mutanen su shan taba kuma yanzu dan Allah ko da ƙarfe mashin na hawa ko mota zaman lafiyar ta shine fitar da hayaki to kai kuma sai ka zuki hayaki ya zaka ka zauna lafiya Allah ya tsare mu wannan yana tambaya dangane da kallon mace ajnabiya idan an ce mace ajnabiya ita ce matar da ba matarka ta aure ba ba kuma muharramar ka ba muharrama ita ce wadda shari'a ta haramta maka ka aura kamar yarka kanwarka mahaifiyarka kanwar mahaifiyarka kanwar mahaifinka yarka ta cikinka yar ɗanka jika kenan waɗannan su ne maharin minan nisa kallon waɗannan ba laifi bane amma wadda take ba wannan ba to su ne ake kira al-ajnabiyat matar da take ajnabiya kallanta menene hukuncin sa shin ba'ira ne daga cikin ba'ir dhunub a'a kallon mace ajnabiya haramun ne da nassin alkur'ani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un kace wa mamane su rinsa idanunsu ma'ana su daina kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa wannan kallon ya shafi kallo a fili fizikali ga gata. ya shafi kallo ko da a talabijin ne ya shafi kallo ko da a cikin majalla ta fitsara irin mujallu na fitsara ya shafi kallo kowane iri in dai mutum ya kalli mace ajnabiya da nufin sha'awa to haramun ne kuma titi ne daga cikin tituna da ke kai mutum zuwa ga zina idan mutum ya daure sai ubangiji ta Allah ya hakurkurtar da zuciyarsa amma matukar kullun zaka bude idan ka kalla to sai kaga wadda shedan zai kawata maka cewa ta fi matarka ta gida kyau ko da ko matarka ta gida ta fi ta kyau da haka sai mutum ya hakura ya roki ubangiji ta Allah taimako da agaji ta yadda zai daina kallace kallace Allah tsare mu wannan yana cewa ya halatta mace ta yi amfani da maganin da zai dakatar da jinin al'ada lokacin da ramadana ya zo don ta samu ta yi azumi ba tare da ta ko ɗaya ba ita ma wannan tambayar na sha amsa ta da maganganun da malamai ke yi cewa ya halatta amma da sharaɗin cewa maganin ya dace da jikinta ba da wani side effect da zai haifar mata ba da wata matsala da zai haifar mata domin galibin waɗannan magunguna da mace za ta yi amfani da su ko don su jawo al'ada kafin lokaci ko kuma su hana al'ada zuwa idan lokaci ya yi suna da side effect nasu wanda suke haifarwa mata to idan kin samu gwaji da shawara daga likita kwararre cewa maganin ba zai cutar da ke ba to ya halatta ke amfani da shi ya rage kuma abu na biyu shine idan kina da miji kuma sai kin nemi izinin mijinki akan haka tunda zuwan al'ada ko rashin zuwanta yana da alaka da samun damar daukar ciki ko rashin samun damar daukar ciki yana da alaka da saduwa ko rashin saduwa da mace dai idan al'ada ta zo ba saduwa da ita idan kuma bata zo ba kuma akwai halaccin saduwa kenan to kin ga in zaki jawo ta shi kuma daidai lokacin da yana sha'awar ki idan amfanin ki jawo al'ada ki haramta masa kanki to amma idan baki da miji to kenan wannan daga kin sami shawarar likita kwararre cewa zaki yi amfani da shi kenan zaki yi amfani da maganin baki bukatan kuma neman izinin wani tunda baki da miji wannan shi kuma yana da dan uwa yana zaune a Chadi yana noma kuma yana yin noma da yawa sai yake cewa dan uwan nasa da Allah ka rika aiko min da zakka mana mai duguri ne da nake caji sai ce a'a in dai zaka zo caji lokacin kaka to zan baka zakka to yake cewa ya halatta yayi tafiya kawai ya je caji ya zauna lokacin da kaka yayi dan ya karbo zakka in dai kai kai mabukaci ne ya halatta idan ka je zai baka don yanzu shi ya fitar da zakka ya bayar da ita a inda ya noma kai ne ka je wajen duk da cewa malamai suna cewa ya halatta mutum ya ɗauki zakka daga garin da yake kai wani gari in akwai bukata a garin wadda ta tsara ta garin da yake ciki kai ne kake kasuwancinka a maiduguri kuma kana da dangi a wani gari da ba maiduguri ba bukatar da ake da ita da talauci na can ya tsara nan ya halatta ka ɗauki zakka daga nan gudun ka kai can garin idan kuwa can akwai mabukata nan akwai mabukata to ya halatta ka kasa kashi biyu wani kaso ka bar a nan wani kaso ka bar a can dan zai iya kana zaune a Maiduguri yan uwanka suna Fatiskum suna da Maturu danginka suna wani gari da ba nan ba zakka kuma zaka iya su a ciki to ba za ka ce bari ka dauka gaba ɗaya ka kai garin ku ba dan kai dan can garin ne ko ba za ka ce gaba ɗaya ka raba a nan wurin ba sai ka raba kamar biyu bisa uku ka ba da ita a nan ɗaya bisa uku ka kai can wurin babu laifi wannan yana magana akan kiyamun laili da yayi tsakanin shi da matarsa a gida da je masallaci yi cikin jabi wanda ya fi da. ku gane sallan nafila a ɗaki hukuncinta daban ko kuma mu ce sallan nafila a cikin watan ramadan hukuncinta daban da wajen ramadan yanzu a wani wata da ba ramadan ba ka yi sallan nafila a cikin ɗakin ka shi ya fi lada sama da ka je masallaci ka yi sallan nafila ko da masallacin masallacin annabi ne da ke madina ko da masallacin makare na ka'aba ka yi ta a cikin gida ya fi don hadisin bukari da ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan sannan kuma wani hadisin manzo Allah ce khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba ku sanya wani kaso na sallolin ku a cikin dakunan kar ku riki dakunan ku kamar makabarta yadda ba a sallah a makabarta kuma ba ku yin sallar nafila a cikin dakunan ku ma'ana ku raya dakunan da sallolin nafila to wannan ana magana a wajen ramadan amma a cikin ramadan kuma salatu tarawih ka yi ta a masallaci ya fi lada sama da ka ta a gida kai da matarka kun ga akwai bambancin wanda ya kalli waɗancan hadisai da suke magana akan umumin nafil fil buyut sai ya ɗauka cewa ya shafi hatta salatu tarawih ko qiyamul layl cikin ramadan wanda salatu tarawih cikin ramadan wata sunna ce mai zaman kanta a yi ta tare da liman a masallaci manzo Allah ya yi ta hasu uku a karo na hudu bai fito ba abin da yasa bai fito ba kuma ya ce da mutane na ji tsoron kada in fito a wajabta muku kuma in an wajabta muku ba za ku iya ba sahabansa sun zo sun rayar da wannan suna suna yi tare da mutane ko manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace man qama ma al-imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya tsaya tare da liman a masallaci bai tafi ya bar liman ba har sai da liman ya sallamar karshe to za a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah kaga wannan ita ce falalar ka yi salatu tarawih ko qiyamul layl a masallaci tare da liman ya tsara kai a gida kai kadai wannan kuma yana cewa dangane da duka da mala'iku suka yi wa kafirai da aka ba mu labari a jiya ya ribuna wujuhahum a adbarahum shin wannan yake banci kafiran da suka je yakin badar ne kadai kowa ya shafi kowa da kowa cikin kafirai wannan tambaya ce mai muhimmanci ya shafi kowa da kowa cikin kafirai duk wani kafiri idan mutuwa ta zo masa sai mala'iku sun yi masa duka su rika dukan fuskarsa kuma suna dukan mazaunansa yadribuna wujuhahum wa adbarahum wannan shine umumin da za mu fahimta cikin ayat da ke cikin suratu muhammad an gane ku Allah ce a afala tadabbaruna alqur'ana amma ala qulubin aqfaluha sai ce innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم an faɗi laifuka aka ce dun mai wannan laifin idan mala'iku sun zo za su idan mutuwa ta zo mala'iku za su zo su dake shi a fuska da mazaunansa kun gane ai na farko zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazala Allah sanatukum fi ba'd al-amr sun ce da kafari za mu muku biyayya a cikin wani sashi na al'amarin da kuka zo da shi ko da ya ci karo da addini za mu muku biyayya akai ubangiji ta'ala yace wallahu ya'lamu israrahum sai ce fa kaifa idza tawaffatuhum al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sannan aka sake cewa a ƙarshe zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah abin da ya samu mala'iku za su dake su a fuska da baya lokacin da suka zo mutuwa ittaba'u ma askhata Allah sun bi abin da ya fusatar da Allah an gane ku wa karihu ridwanahu sun ki su aikin da zai sa su samu yardar Allah to abin da ke fusatar da Allah kuma shine jingina masa tawaya ko ka ce yana da ɗa ko ka ce yana da mace ko ka ce yana da abokin tarayya wannan yana fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kisa su nemi yardar Allah abinda ke tabbatarwa da dan adam yardar Allah shine mai imani da aiki na gari an gane ku innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum saboda mai al-iman wal amal salih sai zanto radiyallahu anhum wa radu an to kaga annan gurin sun ki su yi abin da Allah zai yarda da su sai suka yi abin da Allah bai yarda da shi ba shine kafirci wala yarda li ibadihi al to wannan sai nuna umumin ayar na nuna dukkan mutumin da ya mutu babu imani akwai yiwuwar wannan ukuba ta same shi a lokacin mutuwarsa to sai dai kuma ku sani wannan ukuba ta lokacin mutuwa amrun ghaibi al'amari ne na gaibu ko da kana jiyar kafiri a asibiti har aka zare ransa karka je ka zare ido kana kana neman ka ga malaiku sun zo da kulaki ba za ka gansu ba al'amari ne na gaibi ba za ka iya gani ba in ni'ima ake wa mutum ba za ka iya gani ba in ma ukuba ce ba za ka iya gani ba al'amari ne na gaibo Allah ne ya san yaya abin yake faruwa kai dan adam ya shallake yadda za ka hararo ko ka tsinkare don haka azabar da ke cikin kabari manzo Allah ce ba dan kar ku rinka binne mutane ba da nan roki Allah ya nuna muku irin azabar da ake wa mutane a kabari in sun yi laifi yace amma inda zan roki Allah ya nuna muku wannan to da za ku daina binne yan uwanku idan sun mutu dan gudun kar ku binne su a yi musu azaba to kaga al'amari ne na gaibu da haka duk lokacin da aka zo zare rai dan adam ya fita daga al'alamin dunyawi ya koma al'alamin barzakhi daga nan gurin kuma al'alamul ukhrawi zai biyo baya abinda take faruwa a wajen mutum baya iya gani da haka Allah ce falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yaya abu zai faru lokacin da aka zaro rai har rai ya zo makogaro wa antum hina idhin tanzurun ko a lokacin kuna kallo kuna kallon wa kuna kallon mamaci wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da shi sama da ku ma'ana jakadun Allah sune mala'iku suna kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba iya gani ashe kaga idan azaba ce ba za ka iya gani ba in ma ni'ima ce ba za ka iya gani ba al'amari ne na gaibu don haka ya shallake da zaka abin nan sai dai ka tsaya a inda nassoci na shari'a suka dakatar da kai ina fata an fahimta wannan kuma yana cewa da Allah ka ja hankalin waɗansu daga cikin iyaye wanda da sun ga ɗansu yana riko da addini ya tsayar da gemu ya gazarta wandansa sai su ce sun kore shi daga gida har sai ya aske gemunsa ko kuma in ya saki wandansa ya ja ƙasa da dai sauransu a hakikanin gaskiya tsayar da gemu suna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya ce ku cika gemu ku gazarta gashin baki wato gashin baki ba a aske shi gaba ɗaya rage tsawonsa ake gemu kuma cika shi ake manzo Allah ne ya ce haka kuma ba a bada waɗansu shekaru ba cewa sai mutum ya kai haka zai tsayar da gemu da zaran gemu ya fito to shekarun sa sun yi kenan kuma halittar wani ta shawon banda wani sai ga dan shekara arba'in fuska sa babu komai ba kuma askewa yake ba sai ga dan shekara ashirin da kuma gashi da gemu cikakke baiwa ce daga ubangiji sai ya yi sujjar shukuri ya gode wa Allah da ya bashi gemu ya zanto yana kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sifa cikin sifofinsa to da haka ya kamata iyaye su lura da wannan sannan kuma su kansu tufafi su ja kasa haramun ne da nassan hadisi cikin bukari mataki biyu ne ko dai tufafi ya ja kasa dan girman kai mai irin wannan Allah ba zai kalle shi ba manzo Allah ce man jarra sawbahu kuyala lam yanzurillahu ilayhi duk wanda ya ja tufafinsa a kasa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba wannan hadisi ne cikin sahih bukhari na biyu shine tufafi ya wuce ƙasa da idan sawu amma bai ja ƙasa ba to wannan haramun ne bai kai wancan na farko girman laifi ba wannan manzo Allah ce ma asfala min al-izari tahta al-ka'bayn fa fin nar duk abin da yake ƙasa da idan sawu na tufafin da namiji to yana cikin wuta wannan shine razari da firgici da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da haka ya zama dole ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ake shugabanta kowanne ya kiyaye sunnar annabi wajen tufafi su mata ne aka ce su saki tufafinsu mazaje kuma aka ce su dage nasu amma a yau sai mazaje suka saki mata kuma suka dage kaga da allazina zalabu qawlan ghayra allazi qila lahu dan haka sakin tufafi kasa idan idan namiji yayi wato yayi kamanceceniya da mata wanda ya hada ya hada yayi kamanceceniya da mata kenan an gane ku wanda kuma ya dama ta bai halatta ba don haka ya kamata a kiyaye kawai abin da yake bukatar faɗakarwa su kuma bangaren waɗansu daga cikin matasa shine lokacin da Allah ya baka fahimtar addini ka gane sunnar annabi kana kokarin bi to sai ka ɗauka kowa halakakke ne sai kai kaɗai lokacin da zaka mu'amalanci mahaifanka sai ya zanto kana musu mummunar mu'amala da kaushin mu'amala ba magana bai daɗi ba kyakkyawan mu'amala babu biyayya babu ba su girma da mutunci wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ka ba su to wannan sai ta sa su munana zaton cewa gemun da ka tsayar ne yasa kai wannan tufafin da ka dage ne ya koya maka yi rashin kunya shi kuma wannan daban wannan rashin fahimtar ka da addini ce ta jawo maka haka karamin sani kukumi da ake cewa shine ya jawo maka haka lokacin da Allah ya ganar da kai wata sunna kana bi ba dabara ka bace ba gaman ka tarne sai ka zama mai tawazu mai godiya ga Allah bisa ga haka in ka ga wani ba akan hakan ba sai kai kokari yaya za ka yi shi kuma ya zama hakan sannan kai ba da karfi aka kama ka aka tursasa ka sai ka yi hakan ba dan me ka tursasa wani shi kuma sai ya yi haka da karfi kai ba rana ɗaya ka zama hakan ba a hankali a hankali ka zama hakan dan me kake son kuma wani shi ma sai ya zama haka rana ɗaya kafin kiftawar ido ba zai yiwu ba wannan ba ita ce sunnar Allah ba ban kasa to saboda haka dai duk wanda ubangiji ta Allah ya wa gaban katare yake riko da addini mace ta yi hijabi namiji ya tsayar da gemu to kare rika kallon sauran a matsayin kafirai ko waɗanda kawai yan wuta ne su a'a yi wa Allah godiya da shi ya zama hakan kuma ya rika kokari ta hanyar kira da wa'azantarwa da kyakkyawar mu'amala ya zai ya jawo su su su zama yadda ya zama idan ke mace ce ya zaki ki jawo sauran su masu zanto suna sa hijabi wannan shine wajibin da yake kan matasa wato ainihin waɗanda suka fahimci gaskiya magana ta ƙarshe wannan mata ne suka rubuto cewa ya kamata a ja hankalin gwamnati dangane da mashaya ta yi yawa a cikin wannan gari haka ne ma'ana kun shaida kenan suka ce mashaya ta yi yawa a cikin wannan gari da shaye-shaye na kayan maye wanda yake taimakawa wajen lalata ƴaƴanmu ko mun yi kokarin mu ba su tarbiyya ta gari karshe sai su je su zama ƴan shaye-shaye akan titi har hatta a cikin wannan wata na azumi mai alfarma eh to wannan ka abu ne mai hadari kwarai da gaske ina ga wajibi ne ga gwamnati ko ta nan jihar ko ta sauran dukkan jihohi da suke da rinjayen musulmi su samar da dokoki da za su hana yaduwar kayan maye idan sun yi hakan ba su kare dokar kasa ba sannan kuma sun bi doka ta ubangiji subhanahu wataala wajibin su ne su yi haka domin yaduwar kayan maye kwaya <coughs> tabar wiwi da sauran kayan maye irin su koken da sauransu wani ma ke ba da labarin cewa ta kai matsayin akwai matasa da suke jika kashin kadangare su sha kawai don su bugu akwai wanda suke shan ruwan kwatami wai yana bugarwa akwai wanda yake kada hoda da ake badawa tuluruwa ya sha dan kawai ya bugu to wannan ba karamar musiba ba ce ba duk al'umma da take cikin wannan to tana fama da matsala domin matasa su ne kashin bayan al'umma gyaruwar su alama ce ta ci gaban kowace al'umma lalacewar su alama ce ta lalacewar kowace al'umma kuma wa'azi kadai da malamai za su yi ta kafofin yada labarai ba zai iya yi wa ya magance matsalar ba sai in gwamnatoci sun shiga Kananan hukumomi su yi dokoki da suka dace da wannan sannan gwamnatocin jihohi su yi dokoki da suka dace da wannan duk mutumin da aka san ba fataken kwaya ne to ya kasance an kau da shi babu shi an daina ganin sa duk mutumin da yake fataucin tabar wiwi da koken ya kasance babu shi akan titi an daina ganin shi an tsaftace garurukan musulmi daga irin wannan miyagun mutane waɗanda suke cin abinci ta hanyar haukatar da matasan mu waɗanda suke ci da sha da tufafi don su haukatar da wani wannan ba karamar illa ba ce ba kuma a nan gurin muke ƙara jan hankalin 'yan siyasa akan cewa kaso mai tsoka na lalacewar matasan fa su suke sa su don babu wani gagarumin ɗan siyasa da baya da 'yan daba waɗanda suke bin shi a kano ana ce musu 'yan daba na ji a gombe ko suna ce musu ko kalaye ko wane ne a jos ana ce musu 'yan sara suka a nan kuna ce musu ekomon ka cikin gudun Allah ma'ana kowane babban ɗan siyasa yana da nashi to a nan gurin wallahi dukkan mutumin da ya taimaka wajen lalata kwakwalwa ɗaya daga cikin kwakwalen irin waɗannan matasan ya ci amanar al'ummar da yake wa shugabanci duk mutumin da ya taimaka wajen haukata ɗaya daga cikin matasan ya ci amanar addinin musulunci dan al'ummar musulmi suna da buƙatar su wannan matasan muna da buƙatar su sama da kowa muna da buƙatar su a kowane fage na rayuwa a fagen karatu a fagen ilimi ilimi na addini ilimi na zamani a noma a kasuwanci a kere-kere a masana'antu a dukkan kowane irin abu ana da buƙatar wakilcin su sai ya kasance ba su da wani abu sai dai su zauna a sai musu katuwar tabar da suna jin kaɗe kaɗe suna shan kwaya saboda idan zaɓe ya zo ko yakin neman zaɓe a yi amfani da su ya an fara kuri'a a yi amfani da su a sa su bugu da kwaya su gusar da hankalinsu su je kuna cikin layi za ku jefa ƙuri'a su yi wa mutane dukan su su kore su su daddangwala wa wanda ya turo su wannan fata hanyar haka ake amfani da su don haka hakikanin gaskiya gwamnati a Borno ko a Kano ko a Jigawa ko a Bauchi ko a Yobe ba ta da uzuri idan aka sayar da giya akan titunanta ba ta da uzurin da za ta faɗawa Allah ko giya ko karuwanci ko caca idan kuka yi wannan ba wanda zai ce kun yanke hannun barawa ballantana ku ce kuna jin tsoron United Nation giya kuka ce haramun ce a America akwai state din da ba a shan giya ba a shan kwaya sun haramta wa kansu a jirgin sama ya bi da kai ta sararin samaniyar jihar su ma'aikatan jirgi za su ce to mun shigo hurumin jihar da ba a shan kayan maye da haka mai sha ya bari sai an ketare jihar in an ketare kuma a sanar da ku to da haka dan kun haramta giya dan kun haramta kayan maye dan kun haramta karuwanci ku faɗa ne ne ya halatta karuwanci idan ma mutum ya ce shi ba musulmi bane ba dan me za a ce kare karuwanci sai a ce abu ne mai sauki kawo aya a bible da ta ce ya halatta a yi zina idan ya so in an tashi dokar sai a yi exception ɗin kwace ban da ku don ku a bible an ce akwai aya da ta ce a zina a shagiya to amma ba za su iya kawo ba to da haka a nan gurin wannan wajibi ne gwamnatocin waɗannan jihohi da gwamnatocin waɗannan yankuna a mataki na jiha a mataki na karamar hukuma su ji tsoron Allah su samar da dokoki da za su rage waɗannan al'amura na barna da suke faruwa suke taimakawa wajen lalata matasa suke taimakawa wajen haifar da muyagun ayyuka da ta'addanci da yawan sace-sace da fashe-fashe da ainihin ƙetare gidajen mutane a musu ta'addanci wannan wajibi ne mutum wajibi ne gwamnati ta samar da dokoki da za su taimaka wajen rage wannan kuma idan an kama wannan kar a ce dan gidan wane ne yana da alaka da wane a je a sa baki a je a sake shi dai idan an yi haka to kenan an lalata dokar kenan kamar an hana mutane su shigo ta kofa amma an ce su shigo ta window dole ne da an kafa doka ta shafi kowa da kowa kenan gaba daya ubangiji ya bai wa su gwamnatocin karfin halin da za su yi haka kuma Allah ya taimake su akan haka malam Muhammad Ibrahim da kake karatu a School of Nursing ta teaching hospital na ga takardarka sai dai ka same ni gobe alhamis karfe tara da rabi na safe idan ka wuce haka ba za ka same ni ba dan mu tattauna da kai akan abin da ka rubuto Allah shi mana gaban ka tafi Allah